Tuma da la masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da ku a cikin muhawarar tamu ta yau. Muhawarar ta studio Kalangu shiri ne wanda a yake batu a bisa kan al'amura da suka shahi rayuwar al'umma. al'ada a siyasa kiwon lahiya da duk wasu al'amura da suka gibanci rayuwar al'umma ta yau da gobe kuma wanda ake saka shi ko ake sauraron shi a radio a hamsin da waɗanda suke hulɗa da studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger wato mudu namu na yau shine shaye-shayen ƙwayoyi daga 'yan mata matasa a gundumar kance ko mu ce ma a mata mai wato girman abun kuma da illolin da suke haddasa musu. A ƙasar Nijar shaye-shaye da safarar kwaya ya kasance al'amura ko kuma wato matsala mai ƙarfi a game da kiwon lahiyar al'umma kamar yadda jami'an kiwon lahiya suke faɗa. Gundumar kance ta kasance a cikin jihar da magaram nan kuma wannan al'amarin bai barta a baya ba. Haka ne daga kamar bakin hukumar ta kiwon lahiya ta wannan gunduma 'yan mata wato matasa na ƙasar kance sun shiga cikin wannan shaye-shayen na kalar shaye-shaye daban-daban ka kama daga taba shisha ko kuma sauran nau'in kwayoyin da ake amfani da su wannan al'amarin ya kasance abu ne mai ban tsoro kuma wanda kowa da kowa yana cikin al'amarin wato abin tambaya shine a ina wato wannan nauyin ya rataya ko a kan wa nauyin ya rataya sa'annan menene ya kamata a yi domin a maganci wannan al'amarin domin amsa wannan tambayoyin da ma wa'ansu wa'anda suke biyo baya mun gayyaci wato wakiliyar kungiyar eh, matasa ta fannin mata wadda ake ce mata shamsiya haruna musa shamsiya shamsiya barka da warhaka barka dai mhm. sai kuma mun gayyaci uban iyali magidanci malam hamus ali waziri malam hamisu barka da warhaka barka dai da warhaka mhm. sai kuma akwai wakilin babban likita ta mata mai komce district sanitaire malam alkasim malam alkasim isa barka da warhaka assalamu alaikum wa rahmatullah to madalla akwai kuma cikin gayyatattun namu wato wakili na ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara bai samu isowa ba watakila kakin karshen shirin namu zai samu isowa sai kuma mai gabatarwa ni ne habu sarki sale a bisa kan na'ura nasiru abdu Zan fara daga ke wakiliyar a mata ta kungiyar matasa wanda kuke a nan mata mai. Eh, Malama Shamsiya a wani hali ne ma eh, matasa 'yan mata suka tsinci kansu a mata mai? A halin da suka tsinci kansu a mata mai, kamar irin wannan shaye-shayen da suke yi yawanci mata 'yan uwanmu. Kamar rashin aikin yi ne yake kawo musu irin wannan shaye shaye Menene rashin aikin yi? Kamar da wasu in suna karatu hankalinsu a wajen karatu yake suna yi to yanzu a waye gari a rika samun matsala da mushina yawanci elef haka suna samun matsala da mushinansu to abu dai da ya ta bai ta ba sai a samu conduit sai ana ɗauke musu in an ga problem ya yawa ana rambuwayen su in sun gani wannan uwayen su ba sa iya zuba musu wani bai da halin da za a samu shi eh irin wannan problem ke in ya yawa an yi an yi an gani abin ka baka iya ka gyara sai a yi sambulan da kai a kyale ka menene in an kyale ka dama a share guda akwai waɗansu wanda ba sa sa aiki kuma ba sa yi kenan in an gamu menene za a yi banda shawarwari wanda na banza da wahi babu wasu abubuwa da za su barkata illa shaye-shaye wanda ba su ma iya komi ne akan su banda bin maza duka haka nan ne yake kawo yawanci irin haka to kina a naki gani kawai kaman rashin aiki ne babu wani abubuwa da yake tura su su yi wannan shaye-shayen eh gaskiya na farko rishin aikin yin ne da babu abubuwan da suke da sun tashi ba su da wani aiki wanda za su su yi gurfin su ta wurin maza abubuwa da dama da suka sa irin haka soyayya a ran su rayuwa sai da maza wane ne haka dai abubuwa da dama ba su da aikin yi kenan babu wani abubuwan da suke komi suna iya yin shi ne domin su su abin da suke so a rayuwarsu. Mana Hamisu Alwaziri a matsayinka na wato gidanci kuma yaya kai kaga wannan al'amarin na shaye-shayen 'yan mata eh, yaya kake rayuwa da al'amarin wannan to salamu alaikum a matsayina na uban iyali a fi lahi shaye-shaye ba shi da kyau kuma ita kamar da ta kawo hujjoji game da ya rashin aiki ne akwai ayar tambaya cikin tsarinta shi rishin aikin yi baya sa shaye-shaye akwai mutane da dama da suke zawa wanda bisa aiki aiko wanda bisa ma lakwalgen ka gani kuma bisa shaye-shayen akwai makarantu da aka buɗa kaga suna zuwa suna karatunsu kawai shaye-shayen da na gani kawai ya danganci akwai samari nasu wanda zai zo yaudare ki yarinyar ya sa ki cikin wannan tsarin tun daga cikin gida shisha ba a shanta a dawa a gida ake shanta in yaniya ta saba da wannan shisha daga nan wannan cikin shishar akwai ƙwayoyin da suke zubawa awu na sha ne au na zuba ne cikin wuta ta zuba ne cikin ruwa a nan ne ake samun wannan matsaloli kaga yanzu yaran ya kai yara bisa kirguwa masu shaye shaye a nan garin mata mai in an ce daba ta 'yan mata kai he inga kama a dama garin ma da wuya za a samu a yanda suke yin kungiya kungiya kungiya kungiya ga sunan gurub kuma shaye shaye nan ko ba yakka ba take yi in ka gani za ka tausayawa mai diyar akwai abin tambaya sakaki tabbas yana daga gurin uwaye yana daga gurin uwaye saboda duk yarinyar da ka dora ta abu kan tafarki na gaskiya za ta miƙe ta tahi kula menene tafarki na gaskiya akwai karatu ɗaya kenan banda ko yadda ka batta karatu a cikin gida ai suna tare da ma'aihiyarta abin da ke gudana uwa ta sani yau ba ka waye ba gari ka ce an ga iyalka akan titi tana faduwa tunda in ka shigo za ka zo ka ga 'yan matan bakken kamana yau ka so a ce na naka yana harkar banza ta zinace zinace ba ka so ba ba ka so ka ga ɗan kai yana shaye shaye ba ka so ba ku ba naka bane ɗan makwabci ne ka kukanta kuma ya kai uwa tana da laihi abin da ya fara tashi ɓoyewa suke in yau ma'aihi ya shigo cikin gidan shi ya ga shi tana cikin wani hali to zai ɗauki doka wanda take ita ce uwa mine ne ya kamata ki hiki kara mara mishi baya yanda abin naku zai tafi daidai horo mutum da ya bayyana shi To zan komo zuwa gaba gare ka Malam Hamisu Alwaziri. Zan zo wato bangaren likita Alkasum Isa wanda shine communicator a babbar likita ta mata mai. To Malam Alkasum a matsayinka na likita wannan shaye-shayen ma da 'yan mata suka tsinci kansa a ciki wato wata illa ce ma yake sa musu wato ta fannin kwakwalwa ko ma har zuwa ga jikinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. don ka yi suna na alkasim isa ne ne nake bangaren likita ta mata wani ake bangaren sadarwa don ka alhamdulahi eh, wannan tambaya na ji daɗinta sosai eh, mai kakin shiga ga dangadan cikin tambayar da kamar zan fara ba da wasu amsoshi daban mine ne ma shi karan kan shi kayan maye ne ake ce ma kayan maye yana da kyau kowa ya san shi ya san mine ne don na farko aka ce wani abu ne da kamar ake shan shi na farko ko kuma a'a a shaƙa ko kuma a'a a yi hayaƙi ko kuma a'a allura da makamantansu kenan wannan hanyoyin shan shi ne don kuma da idan an sha shi kuma wannan abu yakan iya ba da wasu eh, sakamako kamar haka na farko ne ake cewa kamar eh, analgesic kamar mutum zai ji bai jin ciwo ko kuma a narcotic haka dai wani abu na daban ko kuma a euphoric ke sa mutum cikin wani yanayi na nishaɗi da makamantansu kenan duk abin da za a sa cikin wannan hanyoyi guda biyu shine a takaice kayan maye mm-hmm. don sun kasu rabu illa shi kuma barama a bangaren kiwon lahiya allah ya yawa da su tunda shi ne kamar farko cikin duk wani baraka na tiyo na farko ne <clears throat> eh, akan iya samun ciwuka iri-iri mm-hmm. ka gana iya ba da ciwon zitiya Eh, yana iya sauya kamar ita da spirit kamar yanayin da mutum yake cikin kanshi in mutum mai lahiya ne za a gani yau da gobe ana wannan abu kwakwula ta da makamantansu kuma shi abin wanda ana shan shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe kullum mutum ƙara bukatuwa ne da abin zai kullum ƙara bukatuwa ne mutum har ya kai ga matakin da mutum bai iya zama sai ya yi wannan shaye na shi kuma banda wannan yakan iya bada ciwon kansar yankan iya bada kamar eh, yanayi na kwakwalwa na hudi kamar tun daga depression har zuwa hauka da makamantansu kuma yakan iya ba da matsaloli na gani na ji da sauransu kenan kun ga kwa illa shi da yawa ce kuma duk wanda a cikin wannan abubuwa ya same shi zaka gani zai zama na mutum ne da gudunmuwar da yake bada na ci gaba cikin al'ummar shi har kamar iya bada tallafi illa ya shilau tunda minen in matashi ne kila sana'a yake in yaro na kila a'a karatu yake ana tsammanin yau da gobe zai zama wani babban mutum da kashi mata shi wata gudunmuwa a ci gaban al'ummar shi to amma wannan yanayi na shasha da ake shiga sai ya dakile wannan gudunmuwar da mutum yake ka a cikin al'ummar shi in dan kasuwa ne ko sana'a ke za a ga wasu sana'a kenan babu komai sai shaye-shaye ya zama tima zaune banda tima zaune in akwai biyu ya zama yauni ga wani in wani ciwo na rashin lafiya ya same shi kaga hallo shi ma yaunin banda yaunin kanshi da bai dauka yanzu dole hallo shi ma sai wani ya kara daukan yaunin shi kenan ka kaga an samu cikas kamar wajen ci gaban al'umma tunda kowane mutum akwai irin tashi ma da ke bada a zamantakewa ta rayuwa musamman ma kuma ɗiya mata ne yanzu suke cikin wannan abu su kuma mata su ne uwayen kowa don ka gani in yau mace ba ɗiyar wani ba ce ila gobe matar wani ce ko ko kuma a'a in an kwan biyu uwar wani ce to duk wani e, ita ce tushe na kamal e, ci gaba na al'umma to ne in ya zama na wannan matsala a gindinta take kenan ko kaga malam habu ina ga al'umma mu zuwa gaba abin ba zai mana kyau ba idan shi ne abin da zan iya faɗi. To, eh, Shamsu ya ji dai yadda ah, magabatan suka faɗa ah, game da illa ta kiwon lahiya kuma da shi yana nuna akwai sakaki daga wajen ma'aifa. Yanzu a matsayinki na matashiya eh, kuma kike cikin kungiya taku ta matasa ah, a nan mata mai kamar kin ga irin wasu daga da baya kin san suna cikin ras kuma shashan wannan ya kai su wani hali a cikin 'yan mata a nan garin eh haka ne saboda akwai abu kanamu wanda muke tare da su akwai makwabta ko yan uwa wanda dai muka san da mun yi tare da su lahiya lahiya muka san su mai yanzu rayuwa aka kwana aka tashi ba ma tare da su kamar karatu ya gama mu kuma ya raba yanzu ba sa aikin komi ba sa aikin komi kawai yan zamna gari banza ne to duka da na diba na gani irin su ne duka wannan matsalolin suke waruwa da su kafa yan gurbi mu da waɗanda muke tare da su babu wani irin haka wanda abu ya shahe shi irin wanga matsaloli tunda har yanzu tare muke tahiya da su mai amma su sauran sun hudda kanin su daban suna uzurin su suna irin wannan abubuwan dai ta dalilin da yasa nace rishin aikin yi rishin karatu wasu abubuwa yana kawo irin wannan matsaloli. Azu Hamisu Alwazir a matsayin shi na uban iyali ya nuna cewa akwai wani bangare daga sakaki na ma'aifa. Eh gaskiya hakika haka ne kamar sakaki ma yana daga wurin uwayen mata. Mm. Kamar yanzu abubuwa kana iya boye ma uba namiji domin ka kare ɗanka kai ya tahi zuwa wulakanta ku ko ya rika muku wasu abubuwa da zaran ya gano to sai ka rinka ruwa ma ka asiri shi ko bai yiwa ke mata biki iya gyara dole sai an gama da namiji namiji shine gida uba shine gida komi yana iya tsayuwa ya taka birki komi a yi shi a kare mai amon mata diyan da zaki babu ta yanda zaki iya jiran wasu abubuwa kenan duk wasu matsaloli in suka taso yana da kyau a nemi uwayen mu maza domin a bar ɓoye musu su su ne gida in babu su kawai gida ya ɓaci to umarala a masu eh, sauraronmu da ku gayyatattun namu wato za mu shiga bangare na biyu na muhawarar tamu ta yau amma dai kakin mu ci gaba za mu saurari hirar da muka yi da wato inspector eh, de police eh, muhammadu Eh, wanda yake ofishi na kula da safara da shaye-shayen kwayoyi a kwamsiriya ta mata mai eh, sai mu saurare shi mu ji abin da yake faɗa a game da wannan al'amari. Ina amsa da sunan Muhammadu Musa, ni inspector ne na polis a nan bangaren yaki da mutane masu safara da shaye-shayen kayan asha na nan departamentin mata mai ta faransance ana ce mata okritis. to lalle harkar shaye-shaye na yara ƙanana kuma barantana 'yan mata ya da zama abu mai ban tsoro a da muka diba muka gani shaye-shayen iya maza ne maza kuma manya yanzu yau kuma sai aka waye gari abun sha abun kaco aka fara samun 'yan mata ƙananu masu shekara ƙasa ga 18 wanda suka tsintsi kansu a cikin wannan hali na asha. Eh, idan muka diba nan da 'yan watanni da suka wuce mun dan samu wasu ka na da aka kama mata cikin wani al'amarin nan tunda abun kamarin shi ya kai inda aka samu wa'anda suka je kasa tana ƙetare suka ɗauko a wani abu wanda ake ce karak wanda ake samuwa daga bangaren abun da ake ce da iblis a hausa ko kayan kenan kuma da gudunmuwar sauran mutane 'yan gari da 'yan kasa ko wadda ake cewa muka samu wannan mutane muka tafke su kuma a bayan wannan ma nan da kusan sati guda a nan garin mata mai lokacin da polis suna faturi an kama wa'ansu 'yan mata su ma cikin irin wannan halin na shaye-shaye kuma wannan satin kuma wanda ya gabata ma an ƙara samun wa'ansu wa'anda sun je da su da samari sun je sun dan gungunsa a can daji suka yi shaye su inda har suka kwana a can da fara ma wa'anda suka kawo labarin sun ma nuna kamar ko sun mutane su da ba sani ba mu zo mu je mu diba maka gani lokacin da muka je maka lura eh lalle da ransu aka dauko su ma aka ci gaba da bincike to yanzu kuma babban illan wannan abun na shaye-shayen ga mata ballantana ma na illoli ne masu ɗan karan yawa a cikin illolin za mu iya zana kaman za su iya tsinci kansu cikin halin taɓuwar hankali ɓangaren lafiya suke nan kuma harkan criminality in kwari ba ku gani yanzu har da mata to irin wa'annan a can an an diba an gani wa'annan ake kama cikin wannan criminalitan manya mata ne manya ba kanana ba kasa ka shekara sha takwas ba to kenan yarinya yanzu tun tana shekara sha takwas kasa ga takwas ta kanta a cikin wannan al'amari ya ne za ta yi idan lokacin da ta girma ta gane komi da komi da kanta wannan kenan su ne manyan hatsari wanda za su iya tsinta kansu kuma hatsari ne wanda ke da ɗumbin yawa ga al'umma gaba ɗaya eh, game da wannan shine abin da zamu irin wannan al'amari abin da mu muke so ga 'yan gari ko kuma ga 'yan ƙasa bahaushe ya ce ba a cin gari sai da ɗan gari wannan aikin idan iya mukan kanmu ne ba ma iya ba amma muna neman gudunmuwar 'yan gari su kama muna a cikin wani al'amarin nan kuma bayan wannan kuma akwai gargaɗi wanda muke yi duk lokacin da mun haru da matasa muna musu gargaɗi akan harkan shaye-shaye su yi hattara wannan yau da gobe muna yin shi shine abun farko abu na biyu idan lokacin da muka gane cewa da duka wannan gargadin da muke ma mutane da shan hankali da yara da uwayensu muka gani babu ci gaba kenan ila dole ne sai mun ɗauki sandan iko mun buga da ita kuma ba musu akai haka nan tunda lafiyar yaran matasa ita ce lafiya ta kowa da kowa gobe kira wanda za mu yi ga al'umma shine su zo mu gama da karhe da karhe mu yi aiki wannan matsalar mu samu cokanta wannan matsalar idan muka rufe idanu muna kallo za mu waye gari inda hita waje masu zan muna aiki tunda criminality za ta yawa kuma su kuma wa'anda ba su cikin ba cikin wani al'amari su lura su gane cewa da wannan al'amarin kada su kuskura su cin kansu a cikin shi yau idan mutum ya zama mashayi babu abun zama da kirki sai dai zama ragaiti sai dai zama criminal to ka gani kuma ba gina ƙasa da mashaya da criminal babu in za ta kai musaita mai baya to Madala malam alkasim isa ka saurari da eh, muhammad inspector ah, wanda yake Okritisa wato ma'aikatar nan ta polis mai kula da safara da shan kwaya eh, mi kafa inta abin da ya faɗi ko mi zaka ce to gaskiya ne abin da ya faɗi na ji daɗin shi kuma vraiment ni ma ya yi daidai da ra'ayina tunda duka bangaren da ya zana tun daga tushen asalin abun da ba a san mata cikin shi ba kuma haka ne maza suke kayan su yau da gobe da gobe suka sa mata a jiki kuma yadda ya waɗi abu guda da ya kara min daɗi cikin abu duk in kowa iya kallon tele muddin za a kama 'yan ta'adda to da mace a cikin su kuma kuwa kowa sani shigo ta ta su lallai ba kai tsaye wata fara dabanci yau da gobe ne tun daga shaye-shayen har suka maida ta yadda ba su suke amfani da ita don bukatunsu hanyoyi kuma da ya zana birman na yadda za a maganin abin nan a matsayina na eh, ma'aikacin likita musamman bangaren sadarwa duk aikin da za mu yi mu wayar da kai muke ya zama na jama'a su su fahimci abin a fahimci illar abin shi kuma babba dama ka sai an sai an ce kamar eh, duk abin da ka ga ya ja yin shi to iya da wani dan amfani da zai samu a ciki to mu gurin mu kullum mu kwatanta mai jama'a amfanin da za a samu idan an bar wannan abu za a zama na lahiya kowa zai na da lahiyar shi dukkan mutum ya zama da lahiyar shi malam habu zai iya kokarin shi ya nemi na kanshi ya dauye wani shi kila har ya dauye wani wani shi kawo ku ai abu ya yi kyau don ku bari mu abin da zan faɗi sosai wannan wajen mataki na gaba na ɗauki sanda iko duk ba mu so kai wannan amma kuma ta gagara wannan kuma bangaren su ne hallau dole sai an yi shi malam zama insha Allah matsayinka na uban iyali kaji abin da inspector ya faɗa to eh, menene ka a ciki ko menene ƙarin bayaninka shi bayanin da zan ƙara a game da bayanin da na yi a fi sabilillahi mataki da mu uwayen ɗiya da al'umma na gari tunda inda sa ido kowa na sa ido na gawa ne a cikin yanayi wanda ba shi da kyau. Wai ka fahimci magana ta inspector? Eh, fahimta da nai akwai gulare guda biyu zuwa uku wanda ya burge ni. Hmm. Na farko ya ce na farko in ba matakin da za a ɗauka ga kaga an dawo kan uwaye hmm. kenan uwaye sai sun sa hannu kuma na biyu fi sabilillahi maganganun da ya yi game da harkar shaye-shaye suna bata yara suna tura yara ga abubuwa gidan kaso mafi akasari in za ka biyo sauye kaga harka ce ta shaye-shaye a turai wanda suke safarori na harkar ta'addanci duk da kwai mata a ciki wani har inda za ka ɗauka makwabtan mu da za ka janci an tada bambu za ka gani mata ne in ba shaye-shayen mace ta tura kanta da hankalin kanta a darma mata abin da zai hallaka ta ai ba ta yiwu ba kenan sai an ɗauki mataki a yadda ya faɗi ta hanyar laluma in lalima ba ta yi ba dole mu kara ba da goyon baya su ita hukuma ta sa hannu a ciki eh ga abin da zan iya kara kenan a ciki To, Shamsiya matsayinki na matashiya kuma wadda kuke jagorantar matasa bangaren mata a kungiyar taku ta matasa kin saurari dai abin da wato inspector ya faɗa a ke menene tunaninki a game da wannan zance da ya yayi sa'annan kuma akwai irin illolin ko kuma abubuwan da suke tura 'yan matan cikin wannan shaye kamar yadda ya faɗa tun da ya nuna cewa da kamar daga maza ne har ya kai ga mata. eh lalle haka ne na ji daɗi a da abin da suka haɗi na ga gamsu da shi amma yana da kyau abin da suka ce sai an rika wayan ma da mu jama'a kai kuma da laifi na uwaye dole sai uwaye sun tashi su rika ba ma diyansu kwansai da dole wasu abubuwa ta dalilin su ne suke ba da kohar da yaran su suke yi kenan in ba haka ba aka yi dole sai dai a gama a ɗauki mataki dole da iko saboda wasu suna tsoron harka ta iko kenan in an musu barazana da cewa za a kai su gaban hukuma ta hukunta su domin uwayensu masu sun shi a jikinsu dole suna taka ma diyansu burki To, zan komo gare ka Malam Hamisu Ali Waziri, yanzu a matsayin ka na wato uban iyali ko kuma magidanci, wato ne kake yi eh, domin ka ga ka ba ɗiyanka tarbiyya ta gari, eh, musamman ma a kuma ɗiya mata domin kar su kasance cikin wannan gungun na 'yan matan da ake batu a kai. a kullum shiddin hayatin ina da kyallai ina da ɗiya maza ina da ɗiya mata ɗiyan mata na hima tashi tsaye a kansu saboda ita mace rauni gare ta ba wahala ake jan hankalinta ko gora ko wani sarmai a kullum shiddin hayatin sana'a akwai masu sana'a a wannan sana'ar kullum ina sibikinta ina binta sau da kawa ina tsaida mata ruwa miya akan gorori da suke kewaye a gurinta akwai gora barauniya tana iya sa ɗiya ta shiga hanyar da ba ta ba akwai gora mai shaye-shaye tana iya sa ɗiya ta harkar abin akwai gora mai harkar ban maza kaga ina duk ina gudun su akan haka nake taka tsantsan akan ɗiyana wasu na ɗauke su na sa su a wannan ma'aikatar koya aikin hannu na kai su na sa kuma saura bisa ma boko tun da bokon sun barta kawai na sa su muhammadiya in sun sabko daga muhammadiya abinci ne kuma tana sabkowa kullum na yi sau uku hudu mutane sun san sunana kuma sun sani kuma sun san irin banda nake waɗiya eh, saboda karan abin da kai je ya hallaka ni hallaka al'umma ba ni kadai bai hallaka in iyata ta hallaka to al'umma ce na farko akwai yara kankana marasa wayo in hal ta samu to ta hi gaugawa tramfeginsu ta hi gaugawa su in yarinya tana aikin banza kan taɓar da babba ta da yaro ƙarami in yarinya tana sace-sace ta ɓar da yaro ƙarami da babba kaga in yaro ƙarami shi kawai ɗauki abu to ya ɗa yan uwan shi kankana zai kaga duniya ta gurɓata da yawa to a game da haka nake tattaka tsantsan nake karan kaina kuma nake karan al'umma eh ka shamsiya ake a naki bangare kin saurari da eh, hamisu eh, ku me kuke yi a kungiyance domin wato kuga wannan shaye-shaye da 'yan mata suke cikin shi sun rage ko kuma sun daina shi a game da aikin ku na kungiya mu muna fata kawai a kawo yadda za a yi ko harka ta wayar da kai ko duk wasu abubuwa da za a yi domin mu ga wannan abubuwa ko da ko bai kare ba ya rage ta yadda kowa zai gane da cewa babu shi ko da ana yin shi ba kowa bane zai iya ya gane kuma saura wanda ake tare da su ko suna ganin wa'insu suna yi suna hawan gwiwasi wanda suke yin su muke wata a yanda za a yi a mana ƙasa da abubuwan da suke domin duk wanda ya tada ya ga abin da wanda yake shi ma yana iya yin shi a ɗazu kin yi zancen cewa akwai daga cikin ƙawayen da kuka tada suka shiga cikin wannan yanayi to ko kaman cikin hikima cikin hira kin taɓa kwatanta musu cewa wannan hanya da suka bi ba hanya ba ce mai ɓillewa a'a a yanzu gaskiya ban na tare da su e eh, lalle da mun yi tare da su akan basa haka yanzu da muka raba hanya da su kamar ban iya rayuwa ne da su irin abubuwan da suke yi sun gani kamar ba sa ma iya shawara da ni komi nasu na tsakanin su ba sa iya su gaya mani tunda ni ko da sun hada mana ban na iya in bi su sun san da babu ta yanda za a yi su ja mana ra'ayina zuwa gare su tun nuna musu cikin hanyar da suke ciki ba kamar daidai bane irin wannan a gama a gaisa wance ya kamata a ce wannan abin da ake an daina an komo an shiryu kin taba faɗiya wasu daga cikin su sosai ko lalle ina gaya musu eh amma wasu daga cikin su sai suke ɗauka da cewa a bar ni kamar ban wayi ba su rabu da al'amura na dai mu raba kaya da su su yi uzurin su in yi nawa mm, a nasu gani kenan shaye-shaye wayewa ne eh a yanda suka kwatanta kamar ni ban waye ba in ta in yi rayuwa ta su ma rayuwarsu suke yi kawai haka ne kamar sun cire ni daga taron da muke da su ta da lokacin da suna su ne dai kawai ba sa yin wasu ra'ayika irin na maza ko ko dai wasu tsarurruka wanda za su bada musu kwallo su. To, eh, malam alkasim zan zo gare ku. Eh, a ku likitance yawanci dai wannan abun gare ku yake karewa wato me kuke cewa su waɗanda suka tsinci kan nasu idan aka kai su wurin ku eh, domin neman watakila mahuta ko kuma ma ga uwayen me kuke ce musu kamar gargadi a game da wannan al'amarin to assalamu alaikum na na gode don kai eh, vraiment wannan tambaya ta ma tana da muhimmanci sosai lalle ne a likitance tabbas yadda kuɗi duka wannan ciwata ciwata da muka zana illa wannan shaye-shaye duka ƙarshen shi sai kai gare mu don to yanzu dai bari mu a matakin da muke ciki lallai ba a fara ba samu wannan sarkin na complication tunda duka shi wannan shaye-shaye ba abu ne da yake bayyana ba ake yin shi yau tun gobe ba samu eh, wannan illa kai tsaye abu ne da yake daukar lokaci don amma wanda ake kai mana a yanzu dai kaɗan-kaɗan ana samu jehi-jehi sosai shawara vraiment na farko na farko yadda babu ne haɗi dole ne sai uwaye sun tashi tunda menene su suke tare da yaran nan sai an sa musu ido da wa suke zama da wa suke alaka to in ka ga mutum irin mutanen da yake alaka da su shi ma haushi ne don ku man wannan wayar da kai shine muke ta yi kuma mun samu abu da ya ƙarfinmu a nan kin mata mai muna tura da magaram don ka bakin abin da muke yi barman eh, mai daidai kokarin mu na prison and charge education su kamar eh, dupont de vie social na zamantakewa ko kuma a'a dupont de vie medical na likita a maganance abin da muke iya yi a nan daidai kokarin mu a nan cikin gidan likita ta mata mai muna yi to eh, madala malam hamsu alwaziri Eh, da sauran gayyatattun namu yanzu za mu shigo bangare eh, na ƙarshe na ita wannan muhawara tamu wato zan fara daga kai wato malam eh, hamisu alwaziri matsayinka na magidanci to daga gargadi da kake ba ɗiyan naka kaga kaman wani wato ɗaukan darasi da suka yi ko kuma amfani da gargadin da kake basu domin su nisanci wannan al'amari tabbas tabbas ni na ga galgadin da nake ma dukkan iyalai na iyan mace uku gare ni amma galgadin da nake yi na ga yana amfani na kuma ita da kanta ta tabbatar da ya duka yaran da nake zuwa gurin su tun da na harko kaga yara na sun keɓe kansu basu da miyagun abakai ɗaya kenan kaga saboda daga miyagun abakai na ke samun wasu abubuwa kenan in galgadin bayya aiki kenan da zan gansa da cacikui ko da samari ko da wasu abubuwa kenan na ga amfanin gargaɗin da na yi kuma in yau aka ce ga baban wancanan za a gani shi sarmayin saboda ya san wani irin bi nake wa diyana sai ka ga ya jiki ya yi nisance diyana eh kuma ita ne tana taka tsantsan da kan babana ya zo ya gani kenan diyana har da ya tabbatar da babana kai ya zo ya gani ba ta ake ba uwa ba ake cewa irin wani laifi ne kai ma'aifi da ka bar yaron ka yi nisa ba za a kawo uwa kai ne za a zo da kai ko ka sa idan ko kal ka sa idan to wallahi kai ne za a zo da shi shi ya sa ma'aifi duk inda yake da ka ga dauke yaunin gidan in ka ga mutum ya dauke yaunin gidan shi wallahi wannan jarumi ne in ka ga mutum ya saki gidan shi to gaskiya wannan kowa ma zai iya diban shi za a ce wannan ba mai kula da gida bane ba bi lahi ba kan gida na ba kadai nake hukunci duk makwabci na in dai makwabci na ne wannan ko namiji ko mace ya san wane ne ni akan kula da iyalai na gidan wallahi wallahi in da yaran makwabci na ne ya ganni wallahi zai sha baya tun da yaran ma da kansu suke hudi a ce ga wani na kenan ina zai akai halga mutum inda muka wa Allah godiya kuma duk lokaci muke zama da uwan diya mukan tattaunawa a game da gurbatar abubuwa da suke shiga suna wuta yau aka wayi gari taro muke zama a unguwa a game da bacin irin wannan yara da suke shiga suna huta na ɗiya mata da ɗiya maza muke galgadi ga uwa ɗiya ku kare kanku ba wani ba zai gyara muku ɗiyanku kal ku ɗauki wasu abu ku ce hukuma za ta gyara muku ɗiyanku a'a ka yi ƙoƙari ka kare kanka in ka kare kanka ai Allah kiwo ya bamu bai ba mu ba dan kawai mu kara zubi yau kabar bar ɗanka yana shiga cikin wasu tabiya kai ne za a haɗi kan a haɗe ka iko ƙoƙari ka kare ɗanka ka kare ɗiyalka ɗiya mata sun yi sharatsi sun yi sharatsi ba su da wahalar trompe a yaudar ɗiya mace yanzu ga suna ɗiya mata za mu gansu suna faɗuwa suna tahiya suna faɗuwa an kiraye ne aka ce yarinya borin jaki ya same ta ko iska ne same ta ta faɗi ni ban sani ba na je na dauki injin na je na dauko ta na kawo ta kuma ishe ita kawai maye ne maye ne ta yi to da na kawo na zubda ma masu ɗiya ai ba su je ba daɗi ka gani to yau a yau aka wayi gari in ka kare wannan abubuwan ai ba karamin jarumci ba kai wannan abubuwan sun gurbata sun gurbata za ka ga 'yan matan gurb ya huce a ga mace uku zuwa biyu sai ka ga mace kusan goma ashirin a dole a dauki mataki mai yawa kuma mun ji daɗi da wannan abin da aka fito da shi Allah saka muku da haira a malam alkasum eh, wani irin kamar canji kuka gani a game da irin aikin da kuke domin ku ga wannan shaye-shayen na bangaren 'yan mata matasa ya ragu don eh, na gode wala da wannan tambaya don ka bada ma bangare na likitance Eh, da mu da mai ake ta abokan namu na eh, jami'an tsaro ma na yan da suke haƙi da wannan eh, al'amura na kayan shaye-shaye don ka abu na farko biraman mataki na wayar da kai ne shi ne muke kuma vraiment alhamdulillahi muna samun fahimta na al'umma yadda ya kamata tunda duk wanda muka zauna muka yi muhawara da shi muka kwatanta musu lalle aka zauna aka yi da mutum a kwatanta illar wannan abubuwa malam habu babu wanda zai so ba naka ba wani wani kama da baka so ka ji cikin wannan al'amura diba da illa wannan matsaloli vraiment muna samun goyon baya sosai ga magabatanmu na gargajiya da kuma hukutan mahukunta kamar eh, na zamani ba a yi ba ƙasa a gwiwa vraiment wannan bangare eh, vraiment alhamdulillah mu da jama'a sai godiya sai kuma eh, mataki na biyu kan bangare na namu na likitance don alhamdulillah yadda na gaya maka ne shi al'amarin likita mataki mataki ne a daidai nan nan bangare maganin nuka wanda da ya kamata mu tana da anan matsayin mu na karamar likita ta mata mai alhamdulillahi akwai shi a gurin mu don tsala an ta zo da daidai karhin mu muna kyautata ta anan wuri in mun yi ana samun dan sakamakon da aka iya samu hallau kuma ta hai karhin mu hallau mukan iya turawa to sai dai hal yanzu eh, kamar wannan an samu eh, musamman da ake dan abun ke dan taba mu hankali kwarai irin wannan sai ka ga al'umma ana yadda mutum shi kuwa wannan wal ita take ƙara nutsa shi ma cikin wannan abubuwan to shine muke ƙara buramin jan hankali ga al'umma wanda ya fara shiga wannan matakin kal ya zama na an kyamace shi lokaci ne na musamman ma da za a ya kamata a sa shi a jiki a sa shi a jiki a kula da duk motsin shi a kula da abokan zaman shi sosai don a tarbo shi kuma ko wannan aiki na gida ne ba na likita ba ne kenan vraiment al'umma su yi haƙuri duk wanda Allah sa game da irin wannan eh, kada firgirkin a gabansu wannan mataki shi ne za a ɗauka kuma shi ma vraiment muna iya ƙoƙarin mu da inda dama ta samu na zamana muna haɗi sosai tun da idan aka yadda mutum can wajen waɗancan kin zai koma fa su za su zama uwayen shi su zama ubannin shi a tun kai ga kwana ma a gida an bar zawa sai kaga tun ana kwana zo ba sai ga kai sati ba ga yaro ba ka gani ko ai magana ta ta yanda ba so eh vraiment shine nake ƙara jin hankali sosai haka wannan amuran to ko kun taba ganin irin kamar wanda kuka ba gargadi ko uwayen ko kuma matasan ma daga baya an samu canji sun koma mutane na gari sosai ma malahu sosai ma an samu sosai tunda yadda na gaya maka ne fa buraman duk wanda dai in dai ka zauna da babban mutum wanda hankalin shi a jikin shi na shi ya kamu da wannan abu kwatanta shi illolin abun nan malabu ba zai ya kasa a gwiwa ba zai iya kokarin shi kuma buraman nan ne zan kara jinjina mu uwayenmu Allah ubangiji ya saka musu da alheri kokarin da suke akan mu Allah kuma ya sa a ci gaba akan wannan hanya kuma wannan abu Allah ya damu daga cikin shi gaba daya to eh malama Shamsiya ku kama a game da ayyukan ku da kuke na matasa na kungiya domin wato ci gaban matasa da sa su hanyoyi na gari na waye kai da kuke tun da ɗazu kun yi zancen kun ga kamar akwai daga wasu daga cikin waɗanda kuka sani a da sun shiga cikin mugun yanayi kuma sun fara komowa hanya ta gari eh lalle akwai waɗanda suke haka tunda akwai waɗanda muke tare da su lokacin da suna karatu ba sa yin haka aka wayi gari sun huta daga karatu suna da waɗansu wanda ba sa aikin komi suna bin su ta dalilin nan ne ake samun wasu matsaloli amma yanzu da aka gane uwayensu suna wayan musu da kai suna janyo suna sa su a jiki suna ɗora su akan wasu sana'o'i wasu ana maida su karatunsu wasu ana ba su wasu abubuwa wanda za a ja musu hankali zuwa a janye su daga wurin mutanen da suke bata musu rayuwa kamar uwaye wannan suna yin shi naga sosai akwai mutane da dama a cikinsu wanda babu su sun ma rage sun wuta daga cikinsu malam hamisu eh, kullum zan koma a matsayinka dai na magidanci wato kaga wani canji sosai wanda a ce dai gaskiya irin waye-wayen kai da ake yi an samu sakamako mai kyau kamar yadda shi wato inspector ya faɗa a cikin hirar shi ta ɗazu da aka saurara ganin irin hanyoyin da ya kamata a ce an bi sun dace tabbas akwai ni da na ga akwai mashayi ne na kirki yaro ne kuma amma kan bashi da uwa bashi da uba da san mutu amma kannan shi da ke zartattu ne wallahi wallahi ya bar shaye-shaye yana sana'a yana sana'a kuma sana'a ta samu karbuwa wallahi wallahi ya zama mutumin kirki in yanzu yana ya zama cikakken mutum mai kamala muka wa Allah godiya kullum kenan kuma makwabci ne wallahi ya zama mutum mai kamala kenan kaga anan gudun jayo hankali yana kawo daya yana bunda kuma aka raba shi da miyagun abaka to inda a ce namiji su ma suna yin haka duk in a ce mai namiji kar a ce su yi matan kadai a ce namijin kadai an tsaya a kansu mazan wannan tunda su ma mazan ai ba gagara uwansu ba su kai ai baka ai dan ka ce ya gagare ka tunda za ka zama mai nasiya yau ka mishi gobe ka mishi wallahi sai ya dauke wani abu daga ciki kuma diyalin da ka sani tunda duka diyanmu ne diyan musulmi babu diyan arne ɗaya ma diyanmu ne diyan musulmi nasiya wannan tana jayo hankali nasiya tana jayo hankali Diyawa guri da dama amma kin na iya cewa a game da nauyin da kake da da martabar da kake da unguwa faɗan da kake ma yara da jan hankali eh, an samu wato biyan bukata ɗari bisa ɗari akwai ɗari bisa ɗari tunda mu da kanmu muka je muka tar da uwayen yara na ɗauki wakilai muka je muka tar da su wani ina eh, yaran nan da yake kaza kaza kaza ya cancanta a ja mai hankali a zamna bisa kanshi aka zamna bisa kanshi ake bin shi sau da kafa game da harkar shasha masu sai da mushi aka raba su da shi kuma shi aka na shi zuwa gurinsu kuma ya saitu yana nan yana sana'a shi an ci gaba an ci gaba inda yana cikinta yanzu ya amfani wani amma yanzu amfanin wani yake amfani da dama yake ka gani ai an samu karuwa kenan to iya matan ma in aka tsaya akan su tunda ita iya mace bata dawa da ciyowa ko mun kan tunda dukka babu yar shekara ashirin da biyar dukka yara ne bakin sha takwas sha uku sha hudu haka ne yana in ka kalle su babu kuma duka yan mata ne kenan ba su yi ba karhin mu halin a matsayin mu hal yanzu ba su yi ba karhin mu muna iya zawa da karhi ba kana iya kama iyalka diyarka ce wata ce ka kama diyar wani da kuwa kama diyarka da karhi ta yi da ita ka gama ta da yayinta a sa ta gaba roƙon Allah ne yake a'a ko duba ce za a ci gaba da yi in aka gangamu duk yaron da aka wa tariyo tariyo bai ya sha ita dama aka ce mutumin a cikin gurup in ka ware kai kake jin wahala amma in kuka gama karhin ku a cikin gida wallahi kuna ciwo abin da zai yi ku ko neman abinci da kuka taiko da yawa in kuka je abu da yawa ne za ku samu amma dan mutum ɗaya baya yaki To Malam Alkasum eh, kaga da yanzu kamar mun zo kusan karshen wannan shirin namu wato a jimilce menene kake faɗa a game da wannan mudu inda muka tattauna a kai na shaye-shayen kwaya daga 'yan mata matasa. to masha Allah ya eh, na gode sosai don na farko a san shi menene kayan shaye kuma nake dan mun yi bayani a kan shi da kuma musamman illar da yake sawa a jikin dan eh, adam da kuma ma abin da zai sa babba illa ga zuwa harkar rayuwa na zamantakewa babban illa da in ta kai shi mataki na gaba zai zama na mutum shi ma wani da na hudu a baya bai iya ɗaukan kan kanshi kuma sai wani ma ya ɗauki eh, yaunin shi kenan kaga iyaka cikas a cikin tahiyarwa ta al'amura na al'umma na yau da gobe kuma eh, ina da kira sosai guda ga al'umma jami'an tsaro bari sai an ba su gudunmuwa sosai Malam Hamisu ka saurari mai isa communicator na likita eh, kai kuma menene wato ra'ayinka a jimilce a game da wannan mudu inda muka tattauna da watakila shawara da kake iya ba wato uwaye kuma mahukunta. Eh gaskiya ne abin da duka yanzu ya kamata a ce uwaye na ɗiya su yi ƙoƙari su tashi tsayin daka kamar yadda mahukunta suke yi su taimaka mana ne suke kalmar a kullum a ce ai wannan mahakunta su ne za su kare diyanmu a'a sai da mu ma mun tashi muna ba su goyon ba shamsiya eh, za ki faɗa a ƙarshen wannan muhawara tamu lallai na ji daɗi sosai da haka da aka kula da mu ake tariyo mu akan abubuwan da ake babu kyau an gano da cewa abubuwa in aka ci gaba da haka abin za a samu matsala lallai iko yana yi kamar yadda iko yake yi tun karin shi inda sauran uwayenmu saura haka suke yi abubuwan duka da ba a kai bawar haka To da masu sauraronmu da ku gayyatattun namu a nan muka kawo ƙarshen wannan muhawara tamu wadda maudu'in shine cewa wato illolin shaye-shaye na daga bangaren matasa 'yan mata a wannan gunduma ta kan mu ce nan garin mata mai wasu irin hanyoyi ne ya kamata a ce an bi domin a magance su. mun gayyato a cikin mahawara tamu wato ofishin eh, cigaban mata da kare yara ƙanana inda ba su samu isa ba akwai kuma wakiliyar eh, mata ta kungiya ta matasa ta nan garin ta mata mai akwai malam eh, shamsiya kenan akwai malam hamus alwaziri magidanci ne akwai kuma wato jami'i na babbar likita ta mata mai malam alkasum isa wanda yake bangare na sadarwa ko mu ce communicator ne a nan likita sai kuma ni da na gabatar habu sarki sale a bisa kan inji nasiru abdu sale nake ce muku hazawa salam sai allah sake gama mu a wani shirin